الشيطان الرجيم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 da Allah madaukakin sarki ya muna arzikin haduwa ta da malamanmu da alaramominmu da 'yan agaji da cijawanmu eldar da matasa da sauran bayan Allah waɗanda muke sauti, muke kema a gidajensu mu ne majuna sallama baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara godiya da Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu yau muna goma sha hudu ga watan zulqa'ada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1447 da arba'in da bakwai da ya yi daidai da yau muna biyu ko muna biyu ga watan biyar watan mai miladiya haihuwa annabi isa alaihi salatu da saha shekara muna roƙon Allah ba cikin sarki da muka taru ma Allah ka tara mu aljanna Allah mu da bukatu iri daban-daban Allah ka biya muna Allah mu ta wasu da karatun littafin ka Allah ka zama da mu lafiya Allah ka zama da jahan mu lafiya Allah ka zama da kasan mu lafiya Allah duk abin da ake suna kasar da Allah ka doke mana shi Allah mu roƙe ka wanda gari namu na argungu da ƙauyukan mu duka Allah ka ba mu zama lafiya Allah kai muna kariya da ɗan tashi na tashi na ya umarni in ba kun kada hankalin ba Allah kai muna maganin a yan wa musulmi in ba kuma ta ba mu na wancan sati mun kwana sofin nisa'i cewa ta hudu mun kwana aya talatin da bakwai yau za mu tashi talatin takwas insha Allah karwa kallon bismillah بسم الله الرحمن الرحيم sarki ne mana bayani wannan aya da Allah mai karanta ta sauka ne dangane da yahudu to ta kunshi manyan-manyan miyagun ayyuka guda biyu ko kuma uku na farko rowa na biyu a umarci wani ya yi rowa sannan na uku shine koye abin da allah maɗaukakin sarki yabba mutum na fallatai ko ilimi ko wani arziki ka ɓoye ka wani ya sani na kaka ba shi kaga waɗanda ayyuka guda uku miyagu na ga baki ɗayan su to shi na ganin ayar ta sauka a kan yahudu subhanahu wa ta'ala ya ce allazina yabkhalun su ne waɗanda suke yin rowa ayin wani fi'ili mudari saboda aikin suke suna ci gaba continuously rowa suke su marwata ne yayi rowa yau ya rowa gobe jibi ya yi, da biya kinan rowa ويأمرون الناس بالبخل مصنع متمتان بهم روعة سوسي يكمس متمتان مصنع روعة هذا أبي يباتي أن يمنعون ما أوجب الله عليه من الحفات في سبيل الله صنع حانا أبنى أن لا يوجد أكمس نذكير في سبيل الله ويأمرون غيرهم بترك الإنفاق مصنع مرتوص كسي شيبي باسوا كمسني اسمون خيره to shi yasa mala yace wal ayatu fil yahud nazala fi jama'atin minhum kanu yaqulu lil ansar la tunfiqu wata jama'a da yahud suke cewa mutanen madina kada ku ce dukiyoyin ku wajen jihadi da tsare kalmar Allah da wani sadaka kada ku ciyar saboda aka sai zan wannan umarnin da yahudu suke sun yi banna da yawa kai in ba ka ba su abu ne ba su shi wani zuciya sai in ya ga wani bawan Allah bai iya daga ya bashi wani abu ba to kawai Allah ka bari bashi in kai baka tausayin basuwa ka bari wani basuwa malam wallahi akwai wani in ya ga wani ko dubu guda daya ga wallahi ya dauka ya bashi sau tausayi ne zai gani to su da wani tausayi wa cikin babu cikin zura kawai sai Allah ya ce wa yaktumuna ma atahumullahu kuma suna ɓoye abinda Allah ya ba su min fadlin da falar shi ne malaman ganin duk wanda Allah ya ba dukiya ya bai ma sa a sun rai kaga baka ɓanna ke da ka samu da mutum ashe miliyoni na a kusa gare ka baka sani ba baka sani ba saboda an so sayan abinci maimakon shi da akwai kuɗi sai sai irin wanda kowa ya sai shinkafa da wake garo-garau ita kowa ya sai shi ma ita ya sai ga da miliyoyin kuɗi da kunkuru ne amma kuma munakon ya gwada yana da kuɗin sai kiya ta ga matsala ce wasu mutane haka an kalli na sha faɗi akwai wani mutum da aka gwada wani ƙauye wani mutum na mutum ya ce wallahi inda yake ya yi ƙarfin miliyan biyar amma sai wani ya sha hura ɗarwai shi ka shan ɗarwai sai a ba ya sai wani ɗarwai abinda wani ya sha ya raga wasu da shari'a. kai ina da kudin hukuma miliyan biyar ka bari wani ta da wani bani saboda Allah ba ai cewa nake duk wanda Allah a sabe hura shi shi ma shi eh likudi <laughs> Allah yi matsayi wannan kudi saboda ka in mutum na da ruwa kuma ya koyi da Allah ya bashi ba a gani ga jiki ne ba su fara sai ba a gani ba ko gida ne an ka ba a gani ba idan suna wani siyasa ya samu hasara ba sai abin da cewa ai wallahi ai ne sa wai ne ce wallahi miliyan ya ce kai nan da kake da miliyan goma ta da kai kabban mu haka kana da miliyan goma shi a su sai barawo ya ta sace su inna lillahi khuliqa Idan idza massahu sharru idza massahu sharru jazu'a sannan kuma

kowa sai ya faɗa ba, in an sace mai takalmi nan bakin masallaci sai ya faɗa mu kowa shi ya takalmi na dubu na aka ɗauke sai ya faɗa mu kowa rashi Allah ya ce wa idan masahu alkhairu idan alheri ya shafe shi ya samu ya gani homa sai ya samu wata dukiya ya taushe ga Allah ya ce manu akwai bakaruwa gare sai Allah ya ce illal musalli sai masallata o'o oh, oh. su dai aka ɗebi. an ce su ba halinsu ba ne masallaci na kwarai bai zama marowaci masallaci na kwarai ba zai zama da ciyon kwaɗai irin in ya samu in ya samu alheri ya yi kowa baka rowa rowa ba ɗabi'a kwarai ba Allah ka kare to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli kuma suna koya abinda Allah ya ba su na fallasa wasu malamai suka ji ilimi Allah ya ba su ilimi sun koyi ba su bayyana ilimin da Allah ya sanar sai Allah ya ce wa a'tadna lil kafirin mu yi wa kafirai azabun muhina azaba ta wulakanci zan wulakanta su rata su biya Allah kada ka samu cikin su da wasu Allah wa cikin sarki yace wallazina yanfiquna amwalahum ka ga wasu ɗan sawa kuma da ƙur'ani ya a masa za mu gani da su da waɗancan da waɗanda wani mugu abu su waɗanda in kaga sun ba suwa to sai ana ganin su da ido riya yanzu yana in ba a ganin su ba su ba suwa amma in ana ganin suna iya ba suwa kuma in sun ba suwa wata rana in suna iya ma goli su sun ba ta shin da su da waɗanda da waɗancan da waɗanda wani mugu abu to wani dama dama ya dama ko da kuma sa shi ko wanga ya ba su amma ba don Allah ya ba su eh sun dama dama sun yi matsala goma ba zuwa ko ya zan kuma don Allah ya ubangiji Allah ya kare amma shi ƙwararri ya zargi kowa cikinsu don wa'ancin ƙarshe sai rufe ayat ya yi musu filin azaba ta wulaƙanci su ku waɗanda Allah ya ce wallazi na yunfiquna amwalahum ri'a'an nas da kuma wanda suke ce dukiyoyinsu don ganin mutane ri'a nas da mutane su gani yayi sadaka in zai ba su sai ya diba ya ƙara dibi da sai dogar ba su sannan ya ce wala yi yu'minu billahi ba su imani da Allah mana ba su ko ka lahira Allah yana biyan su wala bil yawmil akhir kuma ba su imani da lahira sai Allah ya ce wa man yakun shaytanu lahu qarina dole shaytan ya zama aboki gare man kana shaytanu sahiban lahu wa khalilan duk wanda ya zama shaytan ya zama aboki ne ba badadai ne ya amalu bi amrihi yana aiki da umurnin shaytan fa sa'a hadha al-qarin wa sahib yayi muni wannan abokin da wannan wato abin nan wato abokin zama duk wanda shaytan aboki ne to yayi mugu kenan su waɗanda masu basuwa saboda da mutane su gani shekaruwa a bukunsu shaidan habara mai cewa tufa ga wannan yana kallon ka ko ba ta kudan kudan wani hmm? in za a baka gangan shinkafa 50 50 ko 55 ko 15 eh 5 eh 10 kg sai a ce gyara mala sai ka ɗaga ɗan jirgi haka sai a ɗauke ka hoto a ce wani ya ɗauke o don fiye su gaba ala ga misali ba da goyon bayan da da saboda haka jama'a allah ya zargi su yana da shekan na abokan shi suka yi haka sai allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yakun shaytan lahu qarina duk wanda shaytan ya zama aboki gare shi fa sa'a qarina aboki yayi muni shi yasa wata aya Allah ya ce wa man ya'shu an zikr rahman nuka yadlahu shaytan wa man ya'shu an zikr rahman nuka yadlahu shaytan wa innahum la yasuddunahum an as-sabil madaukakin sarki ya ce wa man ya ashu an duk wanda ya kau da kai daga Alƙur'ani. zikin rahman huna malamai suka ce qur'ani duk wanda ya kau da kai daga kanta su qur'ani Allah ya ce nuqayyid lahu shay'an zamu shishita mai shaidan. fa huwa lahu qarin sai ya aboki ne na so suna tare wa innahum kuma lalle su shaytanu la yasuddunahum suna kange su an sami daga hanya wadda addai ne sai shi ɗaya hana ma bin hanya wadda da sai dinga gwada ma ai in kai kaza shi addaidi wa yahsabuna annahum Mun da su su ka ba dauka cewa ai suna sun shiga union daidai su alhali shi ɗan na ya shi'ar rike da raga maka fare muku tokin ubangiji Allah ya kare to saboda ka wannan aya ana ganin munafukan Allah ta sauka akan munafukan Allah suke irin wannan ba su iya ba su abu saboda Allah da kai sai su sai sun yi riya duwan zai baka abu sai ya tabbatar da ana gani ne don a yaba mai ce kai amma wani akwai alheri gare wani akwai alheri gare wani ma in ya an ka aika bai bai yi magana ba sai su halin wani ba haka sakon da wa ba halin ba haka kuna ba da ke walaran kai ina gasa an kuma jiwa dai ni godiya eh? da Allah ya kuyar kai to irin waɗannan mutane in ba godiya ba su ba su ba to amma wani in ya baka zai kusan hago ne kaga irin wa'anda aka so to ne Allah wadda kakin sarki ce wa ma za alaihim lau amanu billahi sarki ce ma za alaihim me zai cuta musu ne lau amanu billahi wal mil asar da sun imani da Allah da ranar tashin kiyama mi da cuto bugu da karewa an faɗo min ma razaqahumullah kuma suka ciyar daga abinda Allah ya ba su kuma saboda Allah mi da cuta musu sai Allah ya ce wa kana Allahu bihim alima Allah ya kasance masani da su jama'a ko Allah bai san da su ba da wanda ya fito yana basuwa ana ana bidiyo ana turawa da wanda ya aika da daddare shekarun jiya mu haɗu da wani nijiyar a cikin garin tsibiri allah ya saka mai da alkhairu suka ce wallahi bai bari a san shi ya yi duk da da wanda akwai cikin unguwan ya san kowa trailer aka ajiyar kowane aika mai buhu kaza da shinkafa taliya kwali kaza a aika mai galam din man gada a aika mai menene a aika mai bai son ma a san kowa ne shi iyaka dai a sallama gidanka a ce ga hina an tafi a kawo ba ba a son ka san koya bale ka ce bale ka ce ka iso gida kai mai godiya bai san allazina yanfiquna amwalahum lil-layli wan-nahari sirran wa alaniyatan sirran wa alaniyatan sarki ya ce in za ka yabo in za ka jinjina ka yi yabo ga waɗanda yau ke allazina amma kuna amwalahum billayl wasu ke ce dukiyoyinsu da dare wannan haya da kuma rana sirran wa alaƙa a sirce da kuma bayyane suna fasuwa a sirce suna fasuwa bayyane sai Allah ya tafi lahum ajruhum inda rabu. wa'ina suna sakamakon su ru'u bagin lada suna ru'u bagin kuma wala haukun alaihim ranar mutuwa su wallahi ba a kasar musu haka babu tsoro ga zai wala hum yanzu kuma za su baƙi ciki da sakamakon da Allah ya ba su raka sun fiya daga cikin su akwai mai ka, da yawa waɗanda ya kawo alhaji bai sun abuwa bai ko san a san yayi maka eh ranka da ka shahidi ko su saboda haka Allah iya zama an yi wanga alheri awo eh. awo hmm. eh. eh. to ka gani Allahu ya so ya ya yi godiya to ka gani da yawa daga cikin mutane akwai waɗanda suke gaskiya bai iya hankuli da ya tsawo kuma babu laifi mutum ya zo ya yi godiya da alheri da aka masa saboda ka uwa musulmi allah madaukakin sarki na jinjina ga waɗanda suke yin taimako fi sabilillah allah ya gani ba shi ka biya ba yanzu ka so ka bada a kayan ka sai ka bata aikin ka saboda kana son wani ya gani ka sai lahira baka da komi Allah ba ɗauka sai da buga misalin waɗanda suke ciyarwa ba don Allah ba ya buga misali irin misalin da duniya ba misali iri masalul ladina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas ko masalul ladina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas wala yunfiquna ومثله كمثل صفوان تراب عليه فأصابه وابل ce matsalul ladina yunfiquna amwalahum ri'a'an nas misali wasu suke ci dukiyoyinsu don mutane su gani don riye ga mutane mutane su gani su yaba suke kai amma dai wani akwai sadaka sai sai Allah ya ce ba su yi imani da Allah ba mutum ya daga sashen kiyama dalili akan wanda saboda su ba su yadda Allah ya biyan su lahira su dai su biya bukatar duniya duniya ta gani a ɗauka social media a yaɗa da duniya wani ya raba buhu hamsin wani ya raba buhu ɗari kaza shi yasa yanzu ma har da 50 kg ba a raba in ka gama so bon 50 kg kamar yamma mutane kowa in ka tuwa daga mai 10 kg sai mai nawa 5 kg sai 15 har siri akwai a ah, da Allah ka bari da saboda ka Allah madaukakin sarki ce masu yin ciyarwa dan riya ba su yi imani da Allah da rasa shi biya Allah ya ce abinda an misalin ciyarwa kamar da fakwa ne da kasan misalin dutse da kara katu mai sulbin nan sai Allah ya ce alaihi turabu aka kawo turɗa sama gari an ka zuba fa asaba huwa bin sai mamakon hadari aka zuba ruwa masu nauyi suka wanke wannan dutse ya koma fasaraka hun saldar kai da jin kalmar saldar aka bar wannan dutse ta yau ƙasa ta wanke gaba ɗaya Allah ya ce an misalin sadaka su abinda suka yi da kasan an wanke dutsen nan ya koma tas wallahi kawai masu da wani Abin da sun kasa an ka ɗoka an ka yada dan nijiyar su ma in bai ɗoka mai kyau ba sai a danda zagin uwaye an sa ka aiki ba kai aikin da aka fata sai ya wanke wannan abu kasar tas komi babu ran tashin ya hukunta zuwa gaban Allah babu komi saboda zuciya ka ba don Allah kai la yaqdiruna ala shay'in mimma kasab ba su da iko a kasar suka aikata saboda wasu aikin kwarewa riyata sun kai saboda ka wallahi ma in za ka yi abin saboda Allah kakka bari kowa ya sani ya ƙi ce shekan ka yi abu saboda Allah ji zahin abun garanta. cewa wani wannan sun ya bata ma aiki kai da dawa in ka ba mutum abu ka bari shi yasa manzon Allah da lisa mutum bakwai waɗanda za a kawo cikin inuwa Allah ga tashin kiyama daga cikin su yake wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa asfa da mutumin da ya sadaka da wani abin sadaka ya ɓoye ka? hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu har sai da yanzu hagu sai ba sa abin da wata basuwa ka dibi alaƙar dama da hagu wai har da hagu ba sa abin dama ta ba su wannan tasbihi da manzo Allah yayi yana gwada cewa saboda tsananin boyewa sadaka har da wanda aka sadare bai sa abin da bai san ma ya sadaka to haka na ka san mutum yayi amma a social media da ta bata abubuwa da duk abin da ka yi sai an gani to mutum ya daure saboda Allah kada shiga cikin yahudawa masu rowa kada shiga cikin munafikai masu riya su tsaya saboda Allah wa kana Allahu bihim alima Allah ya kasance masani da su zuwa bi suka ba su Allah ya sani Allah ka samu saboda shi gaba sai Allah madaukakin sarki inna Allah la yadhuru min qala wa yasa aka san mutum ya abu saboda Allah saboda duk abin da kai saboda Allah komai karanci ne wallahi malam Allah ba zai tauye ma kaɗan daga cikin abin da ka faso shi yasa wani in yadda suka mutum lahira sai ce ka wallahi ina son da na ƙara a dinga da ni a shi haka na su ko ne da na son da na ƙara to amma babu lokaci ka riga ka riga ka riga ka kuma da Allah Allah madaukakin sarki ce inna Allah la yublimu mithqala dharra lalle Allah bai zalunci kwatan kwatan kwayar ba Allah bai tauyi alherin da mutum yayi kwatan kwatan kwayar ba cikakken Allah bai baka abun ka cikakke ne wa in taku hasana in ya zan kuma kyakkyawan aiki ne ya wuce lada ya kai hasana dan hasana ita babbar kikkiawa manzo Allah ya ce duk wanda adda hasana ga ya shiga aljanna duk wanda cikin account din aka iske akwai hasana guda sai Allah ya ba shi aljanna in ji Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda cikin account ɗinka akwai hasana to Allah ku siya baka aljanna problem zan ba a samu ko guda ba to Allah ya ce in kai aikin hasana yudaifuha Allah ya lullunka ta wa yu'ti min ladunhu ajran azima kuma Allah yana ba Allah mai girma da gurin ita in kai sadaka saboda Allah Allah zai kama renon wani sadaka da ka ba su sawa'un kuɗi ka ba su ko abinci ko wani abu ka ba su saboda Allah wallahi malam Allah zai kama da yanka da hannun dama sai ta yi girman kamar girman dutse Uhud in ka ce gaban Allah tana da lada ga ga ta tsiri ga ta jibge ta yi girman dutse Uhud sai ka ce ya rabbi anna li hada Allah ta ina samu wannan sai Allah ya ce wata rana ka ba wannan sun sadaka da ka ba shi sadaka kuma saboda Allah kai baka bari kowa ya sani ba ni kuma Allah in mutum ya saboda shi zan ajiye mutum abin nan in kama reno ne yadda kasar ɗaya kuna renon jaririn dokinsa zan dinga reno wani sarka tana girma sai ta girma dutse hudu gaban Allah ran tashin kiyama in gwada ma abin da zai baka sai ka wuce azzar مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة madaukakin sarki ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalin wasu ke ce dukiyoyin saboda Allah Allah ya ce ka masali habba kamar misalin kwaya ce kwara guda ko dawa ko masara ko gero an ka shuka ta an ba ta saba na da tsayar da zangarku guda bakwai zangarniya bakwai kwaya guda ta hoshe ta zahir da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba da kowace zangarniya akwai kwaya ɗari ka ba ka gani naira guda ka ba suwa amma da kai saboda ake ka fahimta kuma naira bakwai sannan kowace naira sai Allah ya lunka ka kuma ɗari naira ɗari bakwai kuma ya ce wallahu yi iku liman ya shawo Allah yana lillin kawa ga wanda ya gada ba in an haka imanin ka da Allah ya yi ƙarfi wurin ba da abin nan sai allin kama fiye da abin da ka basu shi yasa malamai suka ce sadaka ta masallata kyawun sallan mutum kyawun lada ta kyawun sadakar ka da imaninka da Allah wurin sadakar da sosai da ka gwada shi ko yawan ladaka da sadakar wallahi mala akwai inda duk inda haka tsammanin aljanna ba an take ba akwai yanzu zaka iska aljanna tana nan wani wuri da ka ɗauki naira goma kafa wani. kan lalaba ka ce wallahi inda akwai wata za a kara masu nan mutunan naira goma ɗaya ta ashe isa Allah zai baka ɗinsa ba dai kuma sai ya faɗa ma wani wallahi da sallaka ba da baka aljanna duk azumin da kai sai shekara bai baka aljanna ba amma mutumin da ka gani kan ba sadaka wata rana Allah ya baka da su da shi akwai mutumin da ya sadaka aka kara mai shekaru duniya wata rana wani malami na tafsiri ya ba da kyasta wani mutum zamanin annabi musa shekaru ne sun kare saura kwana hamsin ya bar duniya to mazauni annabi musa ne dan mazin sai annabi musa ne sahabi ne annabi musa bawa alan nan da aka faɗa mai saura kwana hamsin ya koma gida yana ta bankwana da mutane da yini na hamsin ya zo zai kama hanya ya zo wurin annabi musa alaihissalatu wassalam bisa hanya yan kuɗin da azai sai sadaka saboda allah malam ka dibi sadakan mutunan da yau zai barin duniya ko gobe ya za a ga zuciya kai ya riga ya gama rayuwa ta ya yi bankwana da mutanen gidansu na abin da aka sai gami fara sai ke ba ya sadaka sai Allah ga shi na abin da aka yi in ce gaban Allah daidai na abin ashe sadaka da ya samu da Allah Allah ya gane ta kahin ya ce da annabi Musa Allah ya aiko wahayi an faɗa wani annabi Musa mutum na an ƙara ne shekara hamsin an ƙara ne shekara hamsin saboda sadaka da ya saboda Allah Allah ya ga abin da ya yi Allah ya yaba ya ƙara ne shekara hamsin duniya sai ka harkoki ne ya Allah ma sha وعنده أم الكتاب وعنده أم الكتاب دو أتبتا ماذا الله إن يجد ما هنا يحكي Allah ran mai kawo aya yace yamhullahu ma yasha Allah yana goge abin da ya ga dama an rubuto ma shekara 60 sai a fito a ƙara a ƙara ma 60 ko sun yawa salamu yawa mudai muna da wani wanda ka san shi da Allah a ƙara na ɗari da hamsin ko wa'anda bayan wa'anda aka yi hamsin da wani abu kasan sittin sai ka shi a ƙara musu ɗari da hamsin sama ya ƙara loda shi ne za ka yi da kristi a ah, kan malam mutuwa ba ta da kyau da ai mutuwa da shi ya kwashe kayan suka ta yata sai an gama ko zuwa zai da bai zuwa sallar zara'iza wallahi ba a yadda eh duk da kai ba ne kaka an kai kaka an kai an kai mutuwa to wallahi wa ne ji tsoro mutum da ne kashe sa ban zuwa sannan shi zai za makabarta zai zama makabarta zai zama makabarta da zama da ka yan babu sunni mu mun san Allah maɗaukacin sarki yana goge abin da ya gada ma ya tabbatar da abin da ya gada da ajali da arziki waɗanda duka Allah ya canza su sai ba su ɗaya ba har da mata wani bikara ganin an yi komi an gama an tsara na an yi komi ana batu a yi sai ga abubuwa sun canza in mulki ta canza Allah Allah ya gobe ya canza da zo wani ka babu labari ya ce ha an sa ama ya lalle sai yan uwa ango suka ce su dai sun suka sai an ce an yi a ce a asibiti da an ka tuwa asibiti aka yi test mata da miji sai an sa mata do wadda aka yi mata na abin da an sa lalle an yi siffa na covid ka ganta ta amarya malam da an ka auna miji an ka iske lahiya lau an ka auna mata sai an ka so ita mata rizab ɗinta ta bari har gobe za ta dawo daga baya ta amsa sai mijin na ya ji gabani ne don mil shi an ba shi zuɗi ne yanzu yanzu ita ba a ba su nata sai ya buga can gida ya ce a dakata ka ɗaura a wurin haka wallahi ko da an kato an kai bincike an hadan ruwa ta lahiyar rashin lahiyar gana da ita wanda eh saboda haka shi kenan sai auren da an ka shi kagan lauhi masu ya ya abu eh ya yi saboda ka kama abin nan ne kama aiki na an rubutu ma ga aikin da za ka samu sai a ce ba canza wani. Allah yana goge abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama saboda uwar littafin yake lahul mafuz inda kowa har da ruwan zaka sha wallahi take da sunan kama duk in zaka na duniya wallahi a rubuta cikin lahul mafuz da abin da zaka ci da ruwa duran nawa zaka sha duk kasar da kana duniya wallahi masu zuwa lafiya ciki akwai komi detail cikakken bayani game da kai kuma duniya babu inda zaka samu cikin bayani wallahi ba lahun masu zuwa to lissafi wurin Allah yake shigo da abin da ya gada ma tabbatar abin da ya gana kuma gaskiya ba an rubuta ma za ka musu shekara sun sai a ce a ƙara masu cikin duniya bayan waɗannan Allah sai ce bari ya goge fitin ya ƙara masu 15 dalilin 20 ke ba shi yadda kayanai ba an rubuto ma arzikinka miliyan 100 sai a ce a mai shi su kuma biliyan 100 ko su kuma triliyan 100 eh a imana <laughs> kaji Allah ga yau fiye ta amma kai Allah ga mutum triliyan 100 mutum yin sun zai duk ko alaga mutu riyar gari mutu ya sami suna yi sallah ala ni wallahi ga ni ko tugiliyan ko tugiliyan guda aga mutu wallahi kila sai Allah ka yi sallah eh zai cikin lokaci saboda rigingimun da bisa ke suna da yawa kin mutane aikina ba sai a sallar su bayan ba a ganin manyan mutane duk wanda ya samu trillion guda zai iya sallar su bayan cikin mutane eh? wallahi mala akwai wanda akwai wanda an kace da ya samu kaya sun ka taru inda ga bai kwana kwana kudu ka tabe to kaga ba ka ba kwana sai ta waye ai kaga ko har ka ba ta yi ba Eh? arafa <laughs> ko ka fa da <laughs> eh? ah. siyasa akwai wani da kofi ta hana mai kwana ya kun kwana ba saboda yana ganin ga wani sai ya tare ya tare su kai ga Eh. zai kwa kwana hmm. <laughs> to wanda kana fila ma sauki eh eh <laughs> an miliyan ɗari ko ka ji liman ya faɗa ya ba ya musu a martani ya ce wallahi shi ko miliyan ko miliyan ba sana kwana wallahi halin su ba kai ƙur'ani ya gaza kai ne ba Allah alheri kuma ya baka miliyan da cikin daga nan zo gada da wasu kuɗi a jiya sai da kai su karkashin hilawa nasa duk dare kwana yake gaskan inda kuma sai na lalaba a jiya suna eh? wallahi malami na tabbata ba saboda waɗannan kuɗin wallahi duk farko suna lalaba in jasuna suna nan ko ba suna ban bari ko nesa da su nesa ne yi da su dunnin motsa sai laraba inda suna nan ko ba to da ka ga wanda ya aji masu yawa Allah akbar wallahu innahu ajrun azim Allah wata cikin sarki yake inna ma amwalu sanadai abin sani kawai magana ta ƙarshe amwalukum wa auladukum fitna dukiyoyinku da 'ya'yanku suna ne gare ku amma wallahu indahu ajrun azim da za ku ba su baya kada ku ba dukiya muhimmanci za ka iya hana ku aikin addini Ya'yanku kar su hana ku aikin addini saboda wallahu indahu ajrun azim Allah wuce lada mai girma take kace aljanna saboda ƴan uwa musulmi duka wa'azi na akai mana dukiya in ka same ta unhwaninta yan uwanka su sani dama malamai sun ce unhwanin dukiya abubuwa guda uku ne zuwa uku na ɗaya shine wa fitadi fi ma ataka Allahu dar al wa ma أحسن كما أحسن الله وأحسن saboda me ku bari ni magana akan kuɗi jama'a saboda akwai balbala ga wasu mutane game wasu sun samu kuɗi wallahi sun halaka yanzu ka karuna na aka mana siha, masu ilimin zamu su ne musu nasiha suka ce karuna wa bitaji fi ma ataka Allahu darul akhir ka nemi abbe ka nemi gidan lahira ga abin da duke gidan Allah ya ba dukiya ta lamun ta ta ba ta kare maka ka nemi gidan lahira da ita shi abu na farko in Allah ya ba kuɗi malam yana yi wa nan da muke akwai wanda Allah ya rubuta ma samun kuɗi masu nauyi to nasiha ta Allah ba ta kusan suke nuna kakka yadda ka nemi gidan lahira ga abinda Allah ya baka ka gina masallatai ka gina makarantun ne yan uwanka dangin ka su san ka sabu kowa ya dinga sa albarka da wanda ya tuhi na bako da wanda duk wanda ya taho dukiya salamun ta saka dauka gaba su ka nemi gidan lahira na farko ga abinda Allah ya baka na biyu wala tansa nasibaka min duniya kada ka manci da rabonka da duniya Shi ne ka sika sha kai sutura ka shiga gidan kwarai malam ka saka ji da ka ga duniya ka je ka dawo ka shiga jirgi ka ce makka ka ce madina ka ce dubai duk ƙasashen musulmi ka ce ka buɗe ido in ma kana so ka ce amerika da ingila babu laihi ka ce ka zagaya ga duniya ka ji daɗin ka malam dukiya ta wadda allah ya ba wala kansa nasibaka min dunya kada ka manta da rabonka da duniya kada zan Allah ya baka duniya da zan shikenan bakin ka ya bushe da yunwa haka sani ne wallahi malam ba fanka abinci ya'yan da batun ka da yan uwan kowa ya san Allah ya ba shi nasibaka min dunya na uku yace wa ahsin kai ihsani kama kuma da Allah ya maka ihsani ka kyauta mutane kamar yadda Allah ya kyauta maka kana ganin wasu mutane Allah ya ba su dukiya wallahi malam jin suka in ba su shi ta ba kamar na taɓa zuwa na gesa da wani mutum cikin nijar cikin birnin tawa aka ce malam ka gane shi ya yi lokacin da wata rana irin gab da tashi aikin hajji ya an kai sallar su bayan sai ce a rufe masallaci duk wanda an ya gani maka wallahi ran ya taimaka ban shekaran ya taimaka ga hannu da hannu ma gaisa da wannan mutum eh kwarai ku a kan masallaci eh ya babu ya ja babu babu amma inda an sai to ce wallahi wata rana irin ana batun a tashi hajji sai ce a da masallaci ba duk wanda annan ya biya ya biya ku jira duk gaba ɗaya kun sun nawa na sai su hajjira ba eh waya daga Allah ya dawo da azumi. ina kalle da muka gaisa da shi ko hajjira sai bayan mun daga sai malamin nan da aishi da mun tsaye mu sai wallahi malam ka gane shi nan yayi shekarun da haka ɗaya sai ce a rufe masallaci duk wanda annan Allahu bai faɗa ranar zai wannan abin ran da ɗaya kawai da an gama su ba zai ci liman su a rufe masallaci duk wanda an na ɗauki suna ne ya kawo fasfot ɗine in mabe da fasfot a sai a yi fasfot shi za a makka ba ko sai kuma ba ba ya saboda ka yan uwa musulmi ana son wa ahsin kama ahsan Allah ilayk ka kyauta kamar yadda Allah kyauta ba Allah ya dauka cikin mutane masu yawa ya dauko yin baka na hudu sai ce wala tabgil fasada ard kada ka nemi yin fasada cikin kasa dukiyar da Allah ya baka wasu mutane wallahi in an ka ba su dukiya yadda ka san shekan na a dukkan na gwada musu waya za a yi a tsohon karuwai a ɗauka hayar mawaƙa duk inda ɓannar suka suna wani sai sun narke duke na kuma hankalin hukunci to Allah ya ce kada ka yin fasadi bayan ƙasa duke da Allah ya ba shi wani dole wurin ɓanna sai ya kira masu goge a kira karuwai a yi rawa a tashi a kira kaza a kira kaza Allah ya ce kada ka yi haka wala tabbil fasada fil ardi inna Allah la yuhibbul mufsidin lalle Allah bai so mabannata saboda yan uwa musulmi wannan karatun ne kamata mu fara eh ma ko ku akwai saura daga mu eh eh don waga aya da kai da wa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidi wa ji'na bika ala ha'ula shahida fa kaifa idza ji'na sallallahu alaihi wasallam kuma sahabi ne Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu yace iqra alayya alquran yace karanta mini qur'ani sahabi yace aqra alayka wa alayka unzil ya rasulullah yanzu zan karanta wa qur'ani alhali sai aka saka wa qur'ani ya rasulullah sai ga Allah yace uhibbu an asma'ahu min ghayri ina son in ji qur'ani da bakin wani wanda ba ni ba karanta min qur'ani in jiya abdullahi dan mas'ud sai kama karatu so so da tashi tun daga farkon suwa da ya kama karatu manzon Allah ya yi zugum yana sauraron karatun Qur'ani Abdullahi bin Mas'ud dama manzon Allah ya ce duk wanda ka san ya ji Qur'ani danye kamar yadda an ka gaddam dariyar kama unzila ya ji shi kamar yadda aka saukar da shi danye ne to ya taurari karatun ibn ummi abdin shine Abdullahi bin Mas'ud ya iya karatun qur'ani ya dinga rera karatu yohanna tuttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha tilawa mai dadi malam ya ka zuba tilawa manzo Allah ya taware sai da ya kawo nan fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida sai manzo Allah ya ce hasbuka al'an hasbuka al'an hasbuka al'an ya isa ai malam ya ce falsafar sai ni waiwayo yake fa idza aina rasulullahi tafafani sai ga irin suna zubar da hawaye sai ga manzo Allah na kuka da hawaye da ya kawo ga wanda aya ta 41 saboda abinda take dauke da shi sakonin da a cikin wannan aya nauyi gare su ga manzon Allah sallallahu to shi na ganin cewa wanda aya ya kamata mu kuma wayan ko ba haka ba tun da aya ga ta samu Allah kuka ya kamata mu bari hagu hajji biyu. ko ba gaskiya ba da muna roƙo Allah madaukakin sarki abin da karanta daidai Allah ka ba mu da shi mu kuma Allah ka yafe mu Allah mu roƙe ka da sunayenka Allah ka sa Qur'ani ya zama gatan mu Allah ka sa Qur'ani ya fice mu rata shi kiyama Allah muna roƙonka da sunayenka muna tilkara tashin hankali cikin ƙasar da kamu Allah ka yaye mu damu mu ya ubangiji kwanan baya an tafi shekaran jiya an tafi baya wa an dauki wani mutum wallahi abin nan bai mana dace ba wa'annan mutane ubangiji Allah ka tura musu asiri shi ko wannan bawan Allah da aka kashe Allah ya gafarta mishi saboda ka wa'annan mutane Allah ka san ba mu iya fada da su Allah ka mana maganin su Allah ka kisan muna gare su Allah muna jiwaye daban-daban abubuwa suna faruwa Allah ka yaye mana ba mu zama lafiya cikin jihar ya ubangiji ya Allah alhazzamun gobe ka fara tashi Allah ka muku arzikin tashi lafiya Allah ka sa a sauka lahiya madina kuma a sa a yi hajji ka rabu ya ubangiji duk wanda Allah ya rubuta ba zuwa Allah kai mai arziki zuwa lafiya ya dawo lafiya duk wanda bai samu zuwa ba kuma Allah ka sa da mu za ana shekara mai zuwa Allah mu roƙe ka da suna ya zama ka mu lafiya baki daya Allah ya mutu ka yi wanda Allah Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد

duka mu'minin kowa da tashi bukata daban da na wani rahon da alƙa'ani ya Allah ta da yawan kowa da tashi shakai kama duk abin da yake suna kama kowa na sun sha kan zanen kama abin da sai da kuma da yawan shi ya wani alƙa'ani cikin duniya da alƙiyama ta da shi na duniya da na alƙiyama Allah ta kama masu da Allah ta kama masu talauci na duniya da na alƙiyama ta yi da Allah ta da kawai shi ya wani alƙiyama Allah ka da mun shi ya Allah ka wannan duniya da kiyama ya Allah wannan mun Allah shi ya Allah wannan mun ya Allah ka shi da mun ya Allah ya Allah ba mu da shi ka mu da shi ya Allah بسم الله الرحمن الرحيم